الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل ya من لساني Baya قولي باي هكا ينقوى السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته wato kamar yadda sanarwa ta gabata cewa insha Allahu a wannan masallaci mai albarka daidai wannan lokaci za mu fara gabatar da karantar da karatun alkur'ani tare da tajwidinsa tare da bayani akan mutashabe na cikin ayoyin sannan mu yi bayanin bambancin da ke tsakanin hafsu da warshu sannan kuma mu yi bayanin ma'anonin ayoyin da muka karanta suka kunsa waɗannan abubuwa guda hudu ko biyar insha Allahu za mu fara wannan gabatar da karatu akan wannan manhaji din wannan manhaji ne wanda yake kusan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa galibi irinsa suke bi wajen koyon karatun alkur'ani ka san karatun alkur'ani da ma'anoninsa tare da kuma bayanin yanda ayoyin suke ka san shi a karance sannan kuma ka san shi a ilmance wanda insha Allahu za mu dinga bin ayoyi kaɗan sannan mu faɗi bayanin su da kuma ma'anoninsu da kuma abubuwan da ayoyin suke nufi insha Allah wannan shine manhajin da za mu tafi a kai farko za mu fara karantawa fara karantawa mutane suna saurari suna ji su ji yadda ake tatubik wajen fitar da huruf da yadda ake tatubik wajen karanta alkur'ani saboda shi alkur'ani yana da buƙatar mutum ya samu masdaru talaki wato ka samu furcinsa daga bakin wanda yake masani ga wannan karatu na alkur'ani shi ya sa shi wannan furci ɗin kansa na karatun alkur'ani za ku ga yana da ijaza wanda ya karatun alkur'ani zai ce maka ijazarsa ya yi karatu wajen wane wajen wane wajen wane har a tike wajen sahabbai har a tike wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan karatun da za mu kabatar a yanayinsa shine wanda ake buƙatar mutane su dinga karanta alkur'ani da irin wannan abu don wasu sai su dinga ganin cewa kamar tajwidin nan wani sabon abu ne wanda ya zo wanda da babu shi ba haka ba ne asali tali-tali haka Allah ya saukar da alkur'ani da shi shi ya sa wani malami yake cewa wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidu alqur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الآداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها يتي رقو دكراتن القرآن تارد كوتة تاجيل تجويدي حتم اللازم واجبيني لازميني من لم يجود القرآن وند بايا كوتة تكراتن القرآن آثم ملي فيني مزنبيني yace li'annahu bihil ilahu anzala sabida da kyautata wannan da tajwidin nan da shi Allah ya saukar da alkur'ani yace wa hakaza minhu ilaina wasala kuma haka karatun alkur'anin ya biyo tiriyan tiriyan ya sadi gare mu da tajwidinsa sannan sai kuma cin ci gaba da bayani cewa wa huwa aidan hilyatu tilawa wa zinatul ada'i wal qira'a wa huwa i'ta'il hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqiha to insha Allah akan wannan gwadabe za mu tafiyar da karatun ta inda insha Allah kowa zai amfana kuma daga ƙarshe za a ba da dama ga wanda yake da tambaya zai yi tambaya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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 alhamdulillahi mu lura da kyau za mu ga wasu suna kuskure idan sun zo sai su ce alhandu ana yi ko ba a yi kuskure ne alhandu kaga nunin kasa a wajen bayan alhamdu alhamdu kuma wannan ha'un ce ba ha babba ba ce ha ƙarami ce alhamdulillahi lillahi da lamun da dalun tana shigarwa wasu sai ka ji mutum ya zo ya ce alhamdulillahi kuskure ne alhamdulillahi kuskure ne sai dai ka ce alhamdulillahi an gane ko ka bambance tsakanin dalun da kuma mai lamu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نو وجن الرحمن ني نون انت نكسرا ني الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. Maliki يوم الدين maliki haka hafsu yake karantawa tunda muna karantawa ne da qira'atu da da qira'atu uh, ruwayatu hafs cewa yake maliki za mu zo bayani akan qalun wato warsh maliki yawmiddin iyya نعبد وإياك نستعين iyaka iyaka nan wajen iyaka din na dukkanin qurra'u ma haka suke karantawa wajen tabbatar da shadda ta wajen iyaka haka kuma wa iyaka an gane ko iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نوجا نعم أنعمت كذا كتير أنعمت أكو سكي فلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب مغ غين إنن أدوريتا مغ غ mar sannan kuma akwai dadun wacce galibi dadun din nan ta ne mana faɗa wajen mu hausawa sai ka mutum ya ce gairul magarubi kuskure ne eh, ra'un daban dadun daban a tsani ko saboda haka kada ka ga dadun kai mata faɗar ra'u ghairul ghairil magdu do do غير المغضوب مغضوب alaihim wala wala nan wajen kada ka ce alaihin wala zalim wato wasu haruffa ne guda biyu suka haɗu da wawun da mimun wannan wawun da mimun ɗin sun kusa wajen mafita idan ka ce wa wa in ka ce ma kaga duk a wajen labba ne wannan tsakanin labban ne yake fita wannan kuma sai ka rufe labban ka ce ma to idan ka zo faɗa idan ba ka yi taka tsantsan ba za ka yi ihfa'in wawun ɗin cikin mimun wanda kuma kuskure ne shi yasa mai jazariya da ya zo bayanin nan wajen wajen ikhfa'u shafawi sai yake bayani yake cewa wahazir ladawawan wafa'an taktafi liqurbiha wattihadin fa'ari wato wahazir yace ka kiyaye ya kai mai karatu ladawawan wafa in ka zo yin ikhfa'u shafawi ka kiyaye wajen waudafa kaga wannan wauce ta zo alaihim wala sai ka ɗaure mimun ɗin sannan za ka je ka faɗi wawun ɗin ina fatan mun gane insha Allah za mu zo a hankali muna tafiya za mu sa littafi na tajwidi wanda za ku dinga gane waɗannan abubuwa na tajwidi yake cewa to kun ka zo zaka ce ghairil maghdubi alaihim wala alaihim wala alaihim wala dallin an gane ko ولا الضالين nan wajen مد اللازم المثقل الكلمي madda ce dole ne sai an ja ta wannan e za a ja dadun ɗin sannan kuma ga shadda a kan lamu shi za aka ce mada maddun lazim al musaƙal al kalimi insha Allah Allah ya sa mu dace to za mu karanta da qira'atu nafi' riwayat tuwarsu. wato abin da ya sa ba mu ɗan karanta da ruwayatuwar don mutane su tun da nan mun saba da ruwayatuwar shi ne asala to sai mu dinga jin yadda bambancin yake dan ka san cewa ko da ka karanto da ruwayatuwar to ga inda za ka bambanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim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 idan muka lura wajen alhamdulillahi rabbil alamin yadda na karanta da hafsu haka warshe yake karantawa arrahmanir rahim didde ne inda ya samu bambanci shine maliki yawmiddin dazu za ku ji na ce maliki shi kuma warshi yana cewa maliki an gane ko maliki yawmiddin an gane ko maliki yawmiddin dukkaninsu ruwayoyi ne mutawatirai sahihai maliki yawmiddin biduni ba tare da an sa alif din an ce maliki ba shine bambancin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin Allah ya samu dace to abin da ke tafe yanzu kamata yi mu fara yin tafsiri mu ji ma'anonin da suke kunshi a cikin wannan sura ta fatiha amma kafin sannan ne mana alkawarin cewa idan muka karanta ayoyi akwai almutashabe idan aka ce almutashabe kamar mu a hausa muna kolawa sukan ce harji ko wato inda ya kamance ceniya da juna a cikin alkur'ani to wannan zai amfani wanda yake ƙoƙarin haddace alkur'ani ya san karatun alkur'ani da kuma ina ne shafe a ciki to a nan wajen idan muka kalli kalmar alhamdu ta zo a wurare da dama a cikin alkur'ani an gane? ta zo a wurare da tama amma wacce ta fara akwai inda farkon sura ya fara da alhamdu guda biyar ne a cikin alkur'ani mutashabihul lafzi ke guda biyar ne surorin da suka fara da alhamdu ku rike su guda biyar ne na farko akwai wannan sura din suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma akwai suratul an'am ita ma ta fara da alhamdu alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun suratul an'am akwai suratul kahfi ita ma ta fara da me alhamdu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا sannan idan muka tafi za mu ga akwai suratu sabi'i alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir suratu sabi'i ta hudu kenan sannan kuma wacce kuma ta fara ita ce ta biyar suratu fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir to waɗannan kamar yadda suratul fatiha ta fara da alhamdu to waɗannan surorin su ma sun fara da alhamdu ba dan komai ba saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo gare shi da kuma jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala wajen godiyar gare shi za mu ji wannan kuma sura mai take kunsa da shi wannan sura suratul fatiha tana da abubuwa da yawa waɗanda yake na falala na farko dai suratul fatiha kamar yadda muka sani a ana ce mata suratul fatiha kitabi ana ce mata suratul fatiha ana ce mata ummul qur'an uwar ana ce mata ummul kitab ana ce mata sabu'ul masani wal qur'anil azim azim kamar yadda ya tabbata hadisin abu huraira wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ya ce ummul qur'an ita ce uwa alqur'ani wa ummul kitab ita ce uwar littafi littafin dai shine alqur'ani والسبع المثاني إذا سبع المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم دكما والقرآن العظيم أنا تيمة القرآن العظيم كما أنا تيمة الحمد إيه أنا تيمة سورة الحمد الحمد إذا سورة آه، أنا تيمة الصلاة سبيدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم a cikin hadisin da bukhari ya rawaito yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini sai ce wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi abdi bawa na ya gode mu kuma a cikin abin da dinta ana ce mata ashifa'u waraka cikin sunayenta ana ce mata ashifa waraka wato ita wannan suratul fatiha ita karan kanta waraka ce me yasa ake ce mata waraka saboda wani dogon hadisi da sahabban manzon Allah suka yi tafiya sai suka je wani gari da suka je garin mutane suka nemi mutanen garin su sauke su ba su sauke su ba sai sarkin garin ya kamu da rashin lafiya sai wani daga cikin sahabbai ya ce zai bashi zai masa abin da zai warke sai aka kawo ruwa ya karanta masa suratul fatiha yana sha sai ya warke to shine har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa masa da suka zo aka ba su wani goma ta arziki ladan abin da suka yi bayan sun taho da abin sai suka zo wajen manzon Allah suka ce ga abin fa da ya faru har manzon Allah sai ya ce wannan sahabin ya ce wa ma yudrika ka annaha ruqiyya me ya sanar da kai cewa wannan fatiha din tana ruqiyya ce saboda haka ana ce mata abin nan ashifa mai warkarwa kuma ya tabbata duk lokacin da kake rashin lafiya kowace iri ce idan abin ya gagara ka dinga karanta suratul fatiha a cikin ruwa kana sha ka karanta ta a cikin ruwa ka dinga sha tana da tasiri sosai kamar yadda ibn Kayyim ya faɗa yake cewa na yi wani lokaci wanda duk lokacin da aka gaya mun wani mara lafiya ko ne rashin lafiya ya ce in na karanta masa suratul fatiha sai ya warke saboda haka suratul fatiha sura ce wacce take mai girma sosai kuma sura ce makkiya saboda shi sa Allah ce kamar saboda fadin Allah wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim to suratul fatiha tana da falaloli da yawa an gane ko tana da falaloli da yawa a cikin falalarta akwai hadisin abi sa'id bin al-mu'alla wanda yake cewa kuntu usalli fada'ani rasulullah yace wata rana ina sallah sai manzon Allah ya kirawo ni falam ajibuhu ya ce ban amsa kiran manzan Allah ba hatta sallaitu sai da na gama yin sallah fa'ataituhu sai na je wajen manzan Allah faƙala sai manzan Allah ya ce ma mana aka an ta'atiyani me yasa baka zo min ba lokacin da na kirawo ka kultu sai na ce ya rasulallah inni kuntu usalli ni ina sallah ne faƙala sai manzan Allah ya ce alam ya ƙulillahu ta'ala baka ji Allah ya ce ba ya ayyuhallazi na amanu stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yu'yikum yace baka ji Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah matukar idan suka kirawo ku abin da zai raya ku saboda haka ka'ida ko sallah kake manzan Allah ya kirawo ka barin sallah kake kaji sallallahu alaihi sallam. sai manzon Allah ya ce masa la'uallimuka a'zamu suratin fil qur'an da ya kirawo shi bayan ya gaya masa wannan sai ce to zan sanar da kai mafi girman sura a cikin alqur'ani qabla an takhruja min almasjid kafin ka fita daga masallacin nan zan sanar da kai da wannan mafi girman sura din to kaga wannan sahabin manzon Allah ya bashi cewa zai sanar da shi da mafi girman sura kafin a fita daga masallaci suna nan ya ce fa akaza biyadi sai manzon Allah ya rike hannuna falamma arada an yakhruja min Masjid? lokacin da manzon Allah yayi nufin ya fita daga masallaci kultu sai nace ya rasulallah ya ma'aikin Allah innaka kulta ka ce min la'u'alliman naka zan sanar da kai a'zama suratin fil qur'anil azim mafi girman sura a cikin alkur'ani kala na'am manzan Allah sai ya ce na'am kaga ya tuna wa manzan Allah ko saboda yana so ya ji wannan wacce ce mafi girman sura a cikin alkur'ani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan sura suratul fatiha ce hiya saba'ul masani shine saba'ul masani ma'ana wacce take a mai ayoyi guda bakwai wacce ake bibi ta karanta ta shine almasani kenan wal qur'an azim da kuma qur'ani mai girma allazi utitu wanda aka bani shi wannan hadisin imam al bukhari ya fitar da shi da kuma wasu hanyoyi daban wanda imam al bukhari ya fitar da shi akan wannan hadisi yana daga cikin falalattafa hadisin ubayy bin ka'ab wanda imamu tirmizi ya kawo shi da sanadi wanda yake hasan imamu tirmizi ubayy bin ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma anzalallahu fit tawrati ba a taɓa saukarwa a cikin attaura ba wala fil injili ba a taɓa saukarwa a cikin injila ba misla ummil qur'an kwatankwacin ummul qur'an shine wannan wannan suwa suratul fatiha wa hiya sab'ul masani yace ita ce sab'ul masani wa hiya maqsumatun baini wa baina abdi nisfaini yace kuma wannan sura suratul fatiha an raba ta biyu tsakanin Allah da bawansa Eh, kaso kasobi take ciki ɗauka abubuwan da take bayani a kanta akwai na Allah akwai na bawa shi ne aka ce makasumatun baini wa baina abdi to sannan kuma akwai maganganu da yawa dai wajen falalar wannan sura din wanda insha Allah za mu ci gaba da karantawa a hankali za mu dinga kawo falalar wannan sura din. saboda idan muka tsaya a falalata za mu daɗe muna kawo e tana da baye-baye da yawa amma dai mu je kai tsaye me waɗannan ayoyi da muka karanta suke nufi waɗannan ayoyi na wannan sura surar fatiha da farko an fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kamar ka ce bismillah ba din nan malamai suka yi magana akan abubuwa guda uku akan ta wannan ba'u nan ba'ul idafa ce an gane ko akwai ba'ul idafa akwai kuma ba wacce take bayyana abu an gane ko kamar yanda alwahidi ya kawo a cikin tafsirinsa da maganganu da yawa na kan ita ba'un dinnan ko kuma ba'ul isti'ana akwai ba'ul isti'ana ba ta neman taimako akwai kuma ba'ul izafa an gane ko akwai kuma wacce take madhumuna wacce take hada da abin nan din to kagan a nan wajen ba'ul jarri ce ita amma kuma tana ɗauke da wani abu kaga sai ka ce bismillahir rahmanir kamar ka ce ina neman taimako da sunan Allah mai rahama mai jin kai kaga isti'ana kenan ko kuma abda'u bismillah ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai an gane ko duk wannan tana ɗauka to farko yanzu an fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai to haka aka bude wannan sura ita wannan fati bismillah din wasu malaman sun yi sabani shin tana cikin suratul fatiha ko ba ta ciki wasu malaman suka ce tana ciki wasu malaman suka ce ba ciki amma jamhurin malamai sun fi tafiya cewa bismillahi ita an fara ta ne a farkon kowace sura kowace sura in ban da suratu bara'atun in ban da suratu bara'atun amma kowace sura an fara ta ne da mai bismillahi saboda haka ba ta daga cikin suratul fatiha ita mustaƙilla ce ana buɗe karatun kowace sura da ita wannan shine magana mafi inganci a wajen malamai to shi ne Allah subhanahu ta'ala sai ce alhamdulillahi rabbil alami alhamdu dukkanin godiya ta tabbata ga Allah rabbil na ubangijin talikai kalmar alhamdu lillahi mubtada ne da khabar ma'ana kaga aka ce alhamdu wato tsantsar godiya tsantsar godiya gabaki ɗayanta ta tabbata ne gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ibi ibn jarir tabari a cikin tafsirin sai ke cewa sana'un afna bihi ala nafsihi wa fi dhimniha amara ibadahu an yafsunu an an an alaihi faka annahu qala qulu alhamdulillah yace sana'un yabo ne Allah subhanahu wata'ala ya yabi kansa da shi sannan kuma a cikin yaban kamar yana umartar bayi ne su yabi Allah da wannan yabo na alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko ana umartar bayi su yaba Allah da wannan yabo na alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa malamai suka ce shi kalma alhamdulillah wannan yabo din kawai yana daukan nau'o'i guda uku nau'i na farko ka yaba Allah da gabbanka ka yaba Allah da gabbanka nau'i na biyu ka yaba Allah da harshenka ka faɗa ka ce kana yaban Allah kamar wannan suwa alhamdulillah nau'i na uku ka yaba Allah ka tsarkake Allah da zuciyarka to abin da ake so bawa ya kasance kenan duk waɗannan nau'in guda uku ya kasance da su kamar yadda wani malami yake cewa wani sha'ir yake cewa a kumun na'ama'u minni salasatun yadi wa lisani wa dhamir al muhajjaba yace afadatkum an na'ama'u an na'ama'u ni'imomi sun sanya ni sun fa'idantar da ni na ba da sakamakon da aka yi min na ni'ima na yi yabo da gabbai guda uku da abubuwa guda uku nau'o'i guda uku yadi hannuna wato ka yabi Allah da gabanka ta ya za ka yabi Allah da gabanka shine bautar Allah da za ka yi an gane ko bautata wa Allah da kake yi yaban Allah kake yi da gabanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ta yawan ibada yake ta yawan sallar dare nana Aisha take cewa kafafunka suna kumbura kana ta yawan sallar dare bayan Allah ya gafarta maka li ya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara abinda ka gabatar Allah ya gafarta maka abinda zaka yi nan gaba ma Allah ya gafarta maka sai manzon Allah ya ce afala akuna abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba ashe wannan sallar da manzon Allah yake yi godiya yake wa Allah kaga kenan anan godiya ta fito da me da gabbai godiya da gabbai shine ka bautata wa Allah dan dama Allah bai halicce ka ba dan komai ba sai dan ka bautata masa saboda haka abubuwan da Allah ya yi ma na ni'ima shi yake bayuwa ka bautata masa shi kadai ka ta shi da bauta to shine anan wajen wanda yake cewa yadi wa da kuma harshe na za mu ga addinin musulunci ya umarce mu yabi Allah a harasan mu lokacin da kake sallah kana godiya ga Allah da gabanka sannan kuma abubuwan da kake furtawa a sallah su ma godiya ne ga Allah kake yi da harshenka kuma akwai azkar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana godiya suke bayarwa ka shi da me da harshenka an gane ko shi yasa yake cewa wal lisani damira da kuma zuciyata ya zama na zuciyarka kana kade kowa ba wanda kake sanyawa a zuciyarka sai Allah ko wani abu ka samu wanda kake fara tunowa Allah yayi maka baiwar wannan abin da shi wane ne Allah subhanahu wataala to kaga sai ka sanya zuciyarka kana tare da Allah to kaga godiyar da ake so kai wa Allah nau'i ne guda uku ya kamata mu rike wannan akwai godiya ta harshe akwai godiya ta gabbai akwai godiya ta zuciya wanda duk ya kamata ya zama da ka tsantsance su ga Allah subhanahu wata'ala to shine yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin talikai in aka ce rabbu shine Allah mai shine mai juya komai almutasarrifu an gane ko idan aka ce rabbu a lugar larabci ana ɗaukan shugaba a lugar larabci tana zuwa da ma'anar shugaba kamar yanzu idan aka ce mai gida ana ce masa rabbul bait shugaban gida ba ana nufin rabbu na ubangiji ba amma idan aka ce rabbu wanda ake nufin Allah da shi to ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala mai mulkin komai da komai wanda yake tasarrufi a duniyan nan yanda ya so shine rabbu na Allah akwai wanda yake jayayya da Allah akan wannan babu shi yasa muke da tauhidin rububiyya e kun ji inda aka samo tauhidin rububiyya daga ar-rabbu ar-rabbu din nan idan aka tambaye ka wane ne ya dare zaka ce Allah wane ne ya sama zaka ce Allah wa ya halicce ka Allah wa yake baka lafiya Allah wa yake duk abin da aka faɗa na ni'imomi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuke da shi na ni'ima za ku same shi kun same shi ne saboda wa saboda Allah subhanahu wata'ala to shi yasa nan wajen rabbul alamin idan muka lura kamar a nan wajen Allah ya ce rabbul alami na ubangijin talikai to waye ubangijin talikai a wannan ayar ba a faɗa ba amma idan muka koma cikin alkur'ani za mu ji Allah ya faɗi waye ubangijin talikai mu koma inda fir'auna fir'auna yake yake gaya wa annabi Musa yace qala fir'aunu wa ma rabbul alamin waye rabbul alamin din da kake faɗa saboda annabi Musa ya zo yana ce maka ka bauta ta rabbul alamin sai ce wa ma rabbul alamin waye rabbul alamin to yanda za ku san waye rabbul alamin ga amsa sai Allah sai annabi Musa ce qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin Allahu akbar annabi Musa sai yake ce masa shine rabbus samawati shine ubangijin da ya halicci sammai wal ardi shi ya halicci kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa mu kenan duk abin da ka gani yana tsakanin sama da ƙasa waye yayi shi Allah shine da yace wa ma rabbul alamin sai yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ya bashi ansa cikakkiya ko bai bashi ba to shine ma'ana ar ke kenan an gane ko shine ma'anar ar rabbu? sannan kuma idan muka lura za mu ga ya maimaiti faɗin arrabu ɗin inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab duk wannan arrabu ne yake yi to waɗannan abubuwa yan uwa ana takaita su ne ba wanda yake yin su sai Allah duk wanda ka ji ya ce maka yana da sa hannu wajen halittar sammai ko wajen halittar kassai ko wajen tasarrufi na na a baka arziki ko a hana ka arziki ko a kashe ka ko a raya ka wallahi ƙarya yake Allah ne kaɗai yake da wannan shi yasa a nan wajen malamai suka samo tauhidin rububiyya ka kaɗaita Allah a matsayinsa ana arrabu ka ce shi kaɗai yake waɗannan abubuwan wajibi ne wajibi ne ka yadda Allah ne yake yin waɗannan abubuwa kun ga wannan tauhidin kafaran maka ma sun yadda Allah ne yake yin wayan abubuwa ba su da ja a kai eh kafarai ba su da ja kan wannan cewa Allah ne ya kasa ya yi sama ya fito da rana ya yi kaza ya yi kaza wala in sa'altahum idan ka tambaye su Allah ya ce man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah Allah ya ce inda zaka tambayi kafirai wa ya halicci sama wa ya halicci kasa wallahi za su ce maka Allah ne in ka tambaye su qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah za su ce Allah ne waɗannan kafirai ma fa kenan amma abin da zai baka mamaki yanzu sai ka samu mutum yana ikirarin musulunci waɗannan abubuwan yana sanya tasirinsu ga wani ɗan adam ba Allah ba wannan kuskure ne ko kafiran farko sun yadda Allah ne kaɗai yake wannan amma yanzu saboda jahilci da kuma ƙoƙarin a ɓatar da mutane sai ka ga wani yana ƙoƙarin waɗannan abubuwan yana sanya wa wani tasiri a kansu yanzu galibi waɗanda suke zuwa wajen bokaye suna ƙoƙarin su sanya tasirin Allah ne abin da Allah yake keɓanta da shi suna ganin boka ma zai iya yi ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya kiyaye mu to shine rabbul na ubangijin talikai an gane ko idan aka ce al'alamina jam'i ne na al'alam al'alam kullu mawjudin siwallah duk wani saman me da ka gani a duniyan nan wanda ba Allah ba shine al'alam me kenan tun daga kan mala'iku tun daga kan arjanu mutane sama guda bakwai al'arshi lauhul mahfuz komai da yake samamme da yake samamme in ba Allah ba ka cire Allah sunansa me al'alam Allah ne ubangijinsa Allah ne ya yi shi ba wanda ya yi shi in ba Allah ba azzujaj yake cewa al'alam kullum ma khalaqa Allahu fid dunya wal akhirah imamul qurtubi yace وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين لقوله تعالى وقال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين شيسا العالم لنا زاكوغا مشتقني من العلامة أنكرا أنترا توكلمة دقاء العلامة لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه wa wahadaniyatihi an gane ko to shine al'alam to shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talikai sannan sai arrahmanir rahim Allah shine arrahman mai rahama arrahim kuma mai jin kai kalma ar-rahman suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma sufarsa ce ar-rahim shi ma suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma menene sifarsa ce ma'ana sifofi ne na Allah sunaye ne na Allah guda biyu daga cikin asma'ullahi husna akwai ar-rahmanu akwai ar-rahim ar-rahman an zabo shi ne na daga ar-rahma wato ar-rahman shi ya fi tsanani akan ar-rahim bambancinsu shi ne ar-rahman wato rahamar Allah mai yalwa wacce ta game a nan duniya mumini da kafiri shine ma'ana ar-rahman rahamar Allah mai yalwa wacce ta game mumini da kafi? Shi ne ar-rahman kaga tafi mubalaga ar-rahim kuma rahamar Allah wacce ta takaita ga mumini kadai a ranar lahira ina fatan muna ganewa shi yasa sai aka sa hada su ar-rahman rahamarsa gamammiya da kuma ar-rahim shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ar-rahmanu rahmanu dunya wal akhirah wa rahimuhuma fil akhirah ka gane kamar yadda Allah yake cewa sun mastawa alal arsh sai ce ar-rahmanu fas'al bihi khabira dan ku ji bambancin da ar-rahman da ar-rahim da Allah ya ce sun mastawa sai Allah ya daidaita akan al'arshi sai ce ar-rahmanu sai ce arrahman rahman sarki mai rahama wanda rahamarsa kenan ta game mumini da kafiri ka gane lokacin da aka faɗi al'arshi sai aka faɗi kuma sunansa na arrahman rahman dan ar-rahama din nan ta game gaba ɗayan mumini da kafiri kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa awalam yarau ila at fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna sai ce mai illar rahama, to ku kalmar da Allah ya faɗi ni'imar da yawa tsuntsu ya ce ba kwa gani izuwa tsuntsu wanda yake saman ku yana buɗe fuka-fukai kuma yana dumtse su kuma gashi yana tashi waye yake rike shi sai ka ce ar rahamanu ne dan a gaya maka shi rahamar Allah ko haddabobi ma ta hada saboda rahamarsa bai kyala tsuntsu ma ya fado ba sai Allah ya rike shi yake ta walagigi a sama dan akwai mamaki malam wallahi akwai mamaki ga tsuntsu kana ganin sa yana tafiya a kasa yana tafiya in ya tashi kawai sai haka yana yin haka sai ga ya tashi kuma ya luluka sama amma ya ki fadowa Allah ya ce shi yake rike da shi ma hunna illar rahman Allah ya samu dace to anan wajen kaga sai aka nuna mana cewa ar-rahman yana da bambanci da ar-rahim kamar yadda Allah yake cewa ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al har zuwa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban wannan yana nuna maka cewa ita kanta surar an buɗe ta da ar-rahmanu dan a nuna maka sarki mai rahama mai jin kai wanda jin kansa ya game mumini da kafiri Allah ya samu dace sannan kuma yanda zaka gane bambancinsa da ar-rahim sai ce wa kana bil mu'minina rahima kaga ar-rahim ta fito ko ba ta fito ba yanzu bambancin ya fito to ya fito to shine ar-rahmanur rahim Allah shine ar-rahman kuma shine ar-rahim kuma shine mai jin kai kamar yadda Allah ya ce nabbi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim an gane ko inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu gafurun rahim kaga din rahim ya fito to saboda haka ar-rahmanur rahim sarki mai rahama kuma mai jin kai hadisi ya tabbata daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law ya'lamul ma inda Allah min al-uqubati ma tsami'a fi jannatihi ahadu yace wallahi da mumini da mumini ya san abin da Allah ya tanada na uquba na azaba wallahi ba wanda zai kwadayin zai shiga aljanna walau ya'lamul kafir da a ce kuma kafiri zai san ma inda Allahi minar rahama abinda Allah ya tanada na rahama ma kanatsa min rahmatihi ahadu da kafiri duk jabberancin da zai yi sai ce ba zan ɗeba kauna ba zan shiga aljannan nan wato kana wato duk inda ka ji faɗin rahamar Allah za ga tana da yawa to idan ka ji kuma ukubar da Allah ya yi kuma tana da yawa shi yasa Allah ya ce nabbi ibadi anni anal gafurur rahim sai ce wa anna azabi huwa azabul alim kaga nan wajen at-targhib wa tarhib ka sanar da bayina ka ba wa dayina labari anni ni anal gafurur rahim lalle mai mai gafara ne kuma mai rahama ne wa anna azabi huwa azabul alim to shine ar-rahmanir rahim sannan Allah ya ce maliki yawmiddin maliki yaumiddin mun karanta da maliki yaumiddin maliki yaumiddin shine mai mallakar ranar sakamako shine mai mulkinta shine mai mulkin ranar sakamako yaumiddin ranar tashin alkiyama kenan a nan wajen Allah subhanahu wata'ala bai bayyana mana wacce ce yaumiddin din nan ba amma idan muka koma za mu ga Allah ya ce wa ma adaraka ma yawmuddin sai ce summa ma adaraka ma yawmuddin sai ce me yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wace rana kenan Rana tashin alkiyama ita ce yawmuddin kaga anan wajen ya nuna maka ita ce yawmuddin kamar yadda ya faɗa a wata ayar yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allahu wal haqqul mubin to ita ce yawmuddin to wannan yawmuddin din ranar tashin alkiyama ba wanda yake da mulki a wannan ranar sai Allah dan Allah zai ce limanil mulkul yau waye mai mulki a wannan ranar a yau waye yake da mulki za a ce lillahi wahidul kaha, wallahi yan uwa kada wani ya yaudare ka a wannan ranar ya ce shi yana da ta cewa a wannan ranar babu wanda yake da ta cewa Allah ne kadai yake da ta cewa shi sa ko ko ceto da Allah ya faɗa annabawa za su yi manzon Allah zai yi sai Allah ya bashi umarnin waɗanda zai ceta ya ce ka ceci wane da wane da wane da wane da wane kaga mai mulkin da yawa ne ne mai mulkin shi ne saboda haka in wani yau da rake ce shi yana da wurin ta cewa a wani rana karya yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake ku roƙa min na samu wannan matsayin ku roƙa masa ku roƙa masa za a yi a roƙa masa kuma Allah zai bashi to shine yace maliki yaumiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako shi yasa Allah yake cewa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un kaga mulki kenan mu ne za mu gaje ƙasa da waɗanda suke ban ƙasa ɗin kuma kowa zai koma zuwa gare mu ne wa ilaina yurja'un kamar yadda Allah ya ce qul a'udhu bi rabbin nas sai ce me malikin nas sai ce ilahin nas an gane ko kamar yadda yake cewa قوله الحق وله الملك يومئذ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا كما عند الله يتي الملك يومئذ الحق للرحمن ملكي او النرانر يا تبت نيغا الله مي رحمه وكان يوما على الكافر من اذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izini duk wannan ayoyi ne da suke nuna mana cewa ba wani wanda yake da ta cewa a ranar tashin alkiyama sai Allah in kaga wani yana da ta cewa Allah ne ya bashi umarnin ya ce wani abu Allah ya samu dace duk wannan suna ƙara maliki yaumiddin din duk ayoyin suna ƙara fito da ma'anar maliki yaumiddin wato shine mai mulki mulki na ƙarshe ba wanda zai yi wannan mulkin tunda Allah ma fa dan ya nuna maka ma ba mai yi sai Allah ya ce limanil mulkul yau to duk masu mulkin na kowa zai shiru eh kowa zai shiru limanil mulkul yau yau waye yake da mulki to dole a ce lillahi alwahidul qahhar sannan Allah ya ce al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma inna allaha sari'ul hisab Allah kiyaye to sannan sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalmar iyyaka na'budu kai kadai muke bautatawa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako a nan wajen kalmar iyaka maf'ulun bihi ne maf'ul ne sai aka gabatar da shi kuma aka aka maimaita shi saboda muhimmancinsa to duk lokacin da kaga an gabatar da mafu'uli asali abinda za a ce ai la na'budu illa iyaka ba ma bautata wa kowa sai kai sai aka ce iyaka kai kadai Wannan yana yana nuna cewa wato babu wani wanda yake da tasiri ko dorin dosano na abautata masa in ba Allah ba ko da ne da kwayi zarra ba wanda za a bautata in ba Allah ba to wannan matsala ta bauta Shi shine ta Allah da ibada kenan kaga a farko mun yi bayanin tauhidin rububiya ko to nan kuma tauhidin ubudiyya tauhidul uluhiyya tauhidul ibada ta Allah wajen bauta shi shine iyaka kai kaɗai na abudu muke bautatawa an gane ko wannan ita wannan kalma fa yan uwa tana tabbatar mana da ma'anar la'ilaha illallah eh kaga la ilaha illallah da ita ka shiga addinin musulunci da ita ake shiga musulunci to wannan kalmar iyyaka na abudu dinnan tana tabbatar mana da ma'anar la ilaha sai dai ita kawai ta ita la ilaha illallah akwai annafi akwai isbat akwai annafi akwai isbat wato da kace la ilaha babu wani abun bauta bisa ga cancanta illallahu sai Allah shi kadai to ita kuma wannan sai ta ce iyaka kai kadai na abu da muke bautatawa to a kalmar ka kore duk wani abun bauta tun da ka ce Allah kaɗai zaka bautatawa to ka rage wani wanda zaka bautatawa to ka yi ka kore ɗin kuma ka tabbatar wato shi yasa iyaka na abudu tana ɗaukan ma'anar la ilaha illallah an gane ko to shine Allah subhanahu wataala iyaka na abudu ma'ana kai kaɗai muke bautatawa wa na nasta'inu kuma kai kaɗai muke neman taimako to mu kalli kalmar abudu ibada iyaka kai kadai muke bautatawa ma'ana duk wata ibada ba ma yi wa kowa in ba kai ba an gane ko shi yasa malamai suka ce dukkanin addini yana komawa zuwa waɗannan kalmomin guda biyu wayannan ma'anar guda biyu iyaka na abudu wa iyaka duk lokacin da kai wasa da su a cikin addini wallahi ka bar addini wannan kalmar iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kalmomi ne guda biyu kalmar iyaka na abudu wa iyaka na sta'in duk lokacin da kai wasa da su wallahi za ka bar addini in baka fahimce su ba to kana da matsala a cikin addini shi sa magabata suka ce sirrin fatiha yana cikin iyaka na abudu wa iyaka na sta'in e sirrin fatiha yana cikin iyaka na abudu wa iyaka na sa'in saboda me ka dukkanin wata shirka ka barranta da ita an gane ko kuma ka mika al'amarinka gaba ɗaya zuwa ga Allah kaga Allah subhanahu wata'ala daman ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ya ku mutane ku bautata wa Allah wanda ya halicce haka Allah ya faɗa ya ku mutane ku bautata wa Allah da ya halicce ku an gane ko sannan kuma ya ce u'budu rabbakum allazi khalaqakum Allah da ya halicce ku kaga iyaka na abu budo sannan kuma idan muka lura Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah dukkanin annabawa abinda aka aiko su cewa a kadaita Allah da bauta tauhidin guda ɗaya ne a kadaita Allah da bauta dukkanin annabawa abinda aka umarce su da shi kenan shi sa Allah ya ce faman yakfur bi tagutu wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwusqa lam laha shi sa annabi Ibrahim ya kala Ibrahim li abi ni bara'un mimma ta'budun ibada din nan to shine iyyaka abudu wa iyaka na sa'in. Sabida ka. wannan kalma ce mai girma sosai shi yasa magabata suka ce ita ce sirrin sirrin suratul fatiha iyyaka na'budu sannan sai mu je kan wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako kai kadai muke neman taimako wato dogaro ba ma dogara ga wani in ba Allah ba shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine Allah yake cewa fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu eh fa in tawallaw fa qul Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim an gane ko alaihi tawakkaltu shi sa yace fa abuduhu wa tawakkal alai ka bautata masa kuma ka dogara gare shi ka nemi taimako gare shi duk abin da zaka nema ka nemi taimako wajen Allah bauta ka bautata wa Allah wato idan za ka yi roƙo na wani abu da Allah zai baka ba wanda za ka roƙa sai sai Allah shi ya ji ne iyaka na abudu wa iyaka nasta'in an gane ko iyaka na abudu wa iyaka nasta'in abinda take bayani a kai kenan to idan muka lura za mu ga Allah subhanahu ta'ala ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa sai ce me fattakhidhu wakila kul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna iyyaka nasta'in din duk abin da take bayani kenan shine Allah amanna bihi shine ar-rahmanu wanda muka yi imani da shi kuma wa alayhi kuma gare shi muke muke dogaro to shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa kuma kai kadai muke neman taimako saboda ita ibada babu wanda ya cancanta a bautata masa in ba Allah ba saboda haka anan wajen zamu takaita ne amma in muka dauko bayanin ibada da kuma nau'o'in ibada insha Allah a cikin karatu zamu dinga zuwa irin waɗannan ayoyin muna fito da ibada da yanda take eh duk wani nau'i na ibada ba a yi wa kowa sai Allah ba a yi wa annabi ba a yi wa mala'ika ballantana a zo kasa-kasa a ce salihin bawa ko kuma a ce sahabbai ko waliyai ko kaza ba wanda yake wannan a suna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah a kaɗai ta Allah da bauta kuma wannan ibada ɗin ita ce makasudin da Allah ya halicce mu don shi bayan da za a abin da Allah ya halitta don shi kuma ka ce a raba shi da wani wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan kadai su kadai ta Allah da bauta to haka neman taimako ba da za ka taho za ka faɗi ka nemi taimakon wani ɗan adam ko kuma ka nemi taimakon wani arjani ko kuma ka nemi taimakon wani mala'ika ba a wannan wa ake neman taimako Allah subhanahu wa ta'ala to shine iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sannan sai Allah subhanahu wataala sai ce ihdina siratal mustaqim ihdina to nan wajen addu'a ce ihdina ka shiryatar da mu as-siratal mustaqim hanya madaidaiciya wannan duk muna faɗanta a cikin a cikin a cikin wato a cikin sallan mu ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya wacce ce hanya madaidaiciya din nan da kake ta roƙon Allah ya shirye ta da kai hanya madaidaiciya wacce ce as-siratul mustaqim hanya madaidaiciya ihdinas siratal mustaqim siratul mustaqim malamai magabata suna ta magana ce wacce ce siratul mustaqim to amma yanzu ko kai in na tambaye ka mecece siratul mustaqim za ka iya gaya min kalma ɗaya wacce ko ba wanda ya gaya maka ka san hanyar manzan Allah ita ce siratul mustaqim to amma ga abul aliya ya tabbata daga abul aliya kamar yadda imamul hakim ya kawo a cikin mustadrak dinsa da sanadi daga abul aliya daga ibn abbas abul aliya din nan ba ya mutu shekara bayan hijirar manzan Allah shekara wato ina jin shekara casa'in bayan hijira bai kai shekara ɗari ba ya haɗu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malaman suka ce casa'in da uku wasu malaman suka ce shekara casa'in bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to abul aliya yana daga cikin manya-manyan tabi'ai sai yake cewa ya samu daga ibn abbas wannan ihdinas siratal mustaqim kalmar siratal mustaqim wa ake nufi sai abul ali ya ce huwa tariqu rasulullah suka ce ita ce ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahibaihi min ba'dihi da sahabbansa guda biyu bayansa da wadawa kenan da abubakar da umar haka ya faɗa ya ce bakarin wa umar sai dina abubakar da umar yanzu kaga a nan wajen kai wayannan sun ji daɗi sayyidina abubakar da umar in dai ka bi irin tafarkin su to wallahi ka ka hau siratul mustaqim wannan da nassin sahabban manzon Allah kuma ibnu abbas da ya faɗi wannan manzon Allah sai da ya masa addu'a yake cewa ka sanar da shi alqur'ani ka sanar da shi fassara alqur'ani to kaga idan aka ce fassara ta sahabbai aka je kan ibnu abbas an je tikewa babban malami ne a cikin sahabbai to haka abul ya yi faɗa to sai ce ihdinas siratul mustaqim ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya kowace sallah muna faɗan wannan to sai ce siratul mustaqim wacce ce hanya madaidaiciya siratul sirat siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina an'amta alaihim kamar kana tambaya mecece siratul mustaqim sai aka yi maka badal sai aka ce siratan lazina hanyar da waɗanda Allah kai musu ni'ima hanyar waɗanda Allah kai musu ni'ima hanyar waɗanda Allah ya yi wa ni'ima kenan siratan lazina amta alaihim hanyar waɗanda Allah kai wa ni'ima su waye waɗanda Allah ya yi wa ni'ima ɗin nan a nan wajen Allah bai faɗi waɗanda ya yi wa ni'ima ɗin ba amma ya ce hanyar waɗanda Allah ya yi wa ni'ima to su waye waɗanda Allah ya yi wa ni'ima to Allah ya faɗa a cikin suwatun nisa'i su waye waɗannan shine Allah yake cewa fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim da yake cewa wa man yuti'i Allah war rasul ko sai ce fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim shine wanda Allah ya yi wa ni'ima su ne waɗanda kai musu ni'ima minan nabiyina annabawa hanyar annabawa kenan ko siddiƙina da siddiƙai, wa shuhada'i da shahidai wa na da salihai wa hasuna ulaika rafiqa to yan uwa anan wajen annabawa mun san su Allah ya faɗa mana wasu daga cikin su da a cikin alkur'ani ko an ce tafarkin su su ne waɗanda Allah ya wani ni'ima sai Allah ya ce siddiqina mun san siddiqai kaga siddiƙai ma mun san su manzon Allah ya gaya mana ya ce sayyidina abubakar yana cikin siddiƙai alqur'ani ma ya gaya mana na na maryamu wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am to yanzu mu dau sayyidina abubakar si sa wani malami Muhammad Lamini Shankidi yace ga wata fadakarwa mutane su saurara su ji yace yu'khadhu min hadhihi al-aya al-karima yace wannan aya za a iya fahimta a cikin wannan aya mai girma sihhatu imamati abi bakar ni siddiq ingancin halifancin sayyidina abubakar ku duba istinbadi mai kyau mana, kuma istinbadi na ilimi ya ce a wannan aya za mu fahimci ingancin shugabancin jagorancin sayadina abubakar li'annahu sabida dakhilun fiman amaran Allahu fi sab'il masani wal qur'an azim yana cikin waɗanda Allah ya umarce mu mu bi tafarkin su a cikin Fatiha sayyidina Abubakar yana ciki da sunansa yana ciki sunan ne ba ambata ba amma manzon Allah ya ce yana ciki ta ya manzon Allah yana yace yana ciki saboda ai manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi yace sayyidina Abubakar yana cikin siddiqai kun manta hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau dutsen Uhudu da shi da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da sayyidina Usman an gane ko yace dutsen Uhudu ya fara makyarketa yana motsi ya ce uskun ya uhud ya ce ka nutsu ya kai wannan dutse fama alaika illa nabiyun abin da yake kanka annabi ne wa siddiqun shine abubakar ne siddiq duk abinka sai ka yadda cewa sai na abokan as siddiƙu ne ba wanda aka yi wa lakani lakanin ya shiga ya hau irin abubakar siddiq to kaga Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina sayyidina Abubakar ya shiga gobe shiga ba ya shiga to kaga ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'ama Allahu alaihim siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima wa qad bayyana kuma ya bayyana allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima ɗin nan fa'udda minhumus siddiqaini siddiqin sai Allah ya ce akwai siddiqin minan nabiyina wa siddiqina su ne ma nabiyu wa qad bayyana kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana anna ababakar radiyallahu anhu lalle sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda siddiƙi siddiqin yana cikin siddiqai fattabaha annahu dakhilun fil ladina an'ama Allahu alaihim sai ya bayyana ya shiga cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima allazi amarana Allahu an nas'alahu al-hidayah ila siratihim wanda Allah ya umarce mu mu dinga neman shiriya mu dinga neman Allah ya shiryatar da mu tafarkin su har da tafarkin sayyidina Abubakar kaga kenan wanda yake zagin sayyidina Abubakar sai ya bar musulunci wallahi a sai dai ya bar musulunci saboda in dai baka bi tafarkin sayyidina Abubakar ba ba kai babu aljanna in dai kana tafarkin na abubakar za ka samu Arjanna, in ba ka bi tafarkin na abubakar ba kai babu Arjanna. Don ita ce kadai hanya madaidaiciya ne minan na wasu siddiqina wa shuhada'i wa salihi Allah ya sa mu dace to shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa kuma kaga bayan na abubakar siddiqi ne yasa mana na Aisha ita ma siddiqa ce kamar yadda a cika cewa na Maryamu siddiqa wa ummuhu siddiqa haka na na Aisha siddiqa ce saboda haka idan mata za su shiga cikin minan nabiyina wa na dinnan kamar yadda wasu malamai suka ce mata suna iya shiga kuma wannan shine magana wacce take mafi inganci idan aka yi khitab khitab in ya zo na maza ana zuwa da shi na maza wanda mata suna shiga ciki da cikin alkur'ani ba da ban kurewar lokaci ba dan idan iya kawo mana misalai akan wannan Allah ya sa mu dace to wannan shine minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin to shine Allah ya ce siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairul ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fushi da su wala dallina da waɗanda suke batattu karmal gairil maghdubi alaihim banda waɗanda gairil maghdubi gairi din nan ka ce gairi bil jarri an gane ko saboda na'at ne na abin nan siratal ladina an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fushi da su suwaye waɗanda Allah ya fushi da su malamai suka ce su ne yahudawa dukkanin malamai sun hada kan cewa al-maghdubi alaihim anan wajen sune al-yahudu yahudawa wala da kuma wadanda suke batattu sune nasara to anan wajen idan muka lura me yasa su yahudawa aka ce al-maghdubi alaihim kamar yanda hadisi ya tabbata wanda hadisin hasan ne ah, daga adi bin hatim yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an kaulihi ta'ala akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ghairil maghdubi alaihim da ya tambayi manzan Allah sai manzan Allah yace humul yahudi su ne yahudawa wala dallina sai manzan Allah yace humul nasara su ne nasara humul dalluna abizar yake cewa sa'altu rasulallah na tambayi manzan Allah anil maghdubi alaihim qala al yahud qultu ad-dallina qala an nasara nasara an gane ko to me yasa su yahudawa aka ce musu al maghdubi alaihim Allah ya fushi da su su kuma Allah ya yace musu batattu ne wato abin da yasa su yahudawa idan kana bibiya alqur'ani za ga su suna da ilimi Allah ya ba su ilimi amma duk da ilimin da Allah ya ba su sai suka taki to idan Allah ya baka ilimi ka san abu kuma ka taki wannan ya fi haushi ya fi abin fusatantarwa kamar mutum ne ya san abu kaza ba ka san an hana shiga nan wajen kuma ka zo kai to kaga akwai abin haushi to shi yasa su yahudawa sai Allah ya fushi da su saboda suna da ilimin attaura kuma sun san wannan alkur'ani gaskiya ne sun san zuwan manzan Allah gaskiya ne har ma ka ga yahudawa fa cewa suke yi idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi za su haɗu da manzan Allah su yi imani da manzan Allah saboda imani da ilimin da suke da shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma walan ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi shine abin takaicin yahudawa suna da ilimi wallahi sun san alqur'ani sun san cewa Allah zai zo da alqur'ani manzon Allah zai zo a sanin nasu sai suka take shi yasa sai Allah ya fushi da su su kuma nasara jahilai ne shi yasa Allah ya ce wala dhalina su batattu ne an gane ko su ba su da ba su da ilimi batattu ne sun canja sun caccanja littafin nasu amma su yahudawa suna da ilimi cikakken ilimi kawai take gaskiya suka yi ne sai suka fata to wannan shine ina ganin a takaice ne wannan muka yi wannan sabida farko ne gara mu takaice bayanin kada bayani ya yawa sannan kuma idan aka ce wala dallin me yasa ake cewa amin nan ma malamai sun yi maganganu a kai in dai duk lokacin da ka karanta fatiha an so ga wanda ya karanta fatiha kai da ka karanta ka ce wala dalil ka ce amin ma'anar amin allahumma stajib allah ka amsa mana saboda addu'a ne kai ka ce allah ka amsa dalili ko shine akwai hadisin imamu ahmad wanda wa'il bin hujur ya kawo shi ya ce sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai manzon Allah ya ce amin madda biha sautahu manzon Allah ya ja sautin nasa amin haka manzon Allah ya wali abi dawud wannan hadisin na abi dawud ne yace qala ashabuna yace wa yustahabbu zalika liman huwa kharij salati wa yata'akkadu fi haqqi al-musalli yace haka nan ma wanda ya ji an karanta walad dali ba a cikin sallah ba ya ce amin an gane ko ya ce amin dan addu'ar ya shiga cikin addu'a haka nan ma idan mutum ana sallah aka ce walad dali fa qulu amin saboda hadisin idza ammana al imamu fa aminu idan liman ya ce amin ku ce amin wanda yake nuna cewa ashe liman idan yana sallah ya zo ghairil maghdubi alaihim waladdallin to zai ce amin zai iya cewa amin kuma sai ku ce amin an gane ko mamu kenan to wannan shine saboda haka ana so mutum in an faɗi wannan a ce amin Allah ya sa mu dace a gurguje za mu karanta sai in na karanta kuna karantawa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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم بسم الله أبيام بسم الله

barakallahu fiku ale muku albarka to wannan shine insha Allah karatunmu na farko kuma